واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين bayan haka yan uwa hudubar mu a wannan mako ta fara da kiran yan uwa na a cikin musulunci da kuma imani wannan hudubar da albarka take cewa ya yan uwa ku cewa lallai ni'imar Allah tabaraka wa akan bayinsa ni'ima ce da suke da tarin yawa baiwar Allah take wato baiwa Allah tabaraka wa ta'ala da bayinta baiwa ce ga ni'ima wata ba ta ba za ta iya kirga ta ba ba kuma za ta iya kididdiga ta ba shi ta Allah ya nasanta a littafin sai ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ta kirga ni'imomin Allah ba za ka iya kididdige su kirgawa ba domin ba su da iyaka wani wurin Allah ya ce inna insana la zalumun kafa lalle kan adam mai yawan zalunci ne mai yawan musulki ne shi ta ce saba Allah ta ce wannan ni'imomi da Allah ya mata wani gurin ko bayan Allah ya ce wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tusuha sai ce inna Allah la ghafurur rahim Allah da ya muku ni'ima ya muku baiwa irin wata ba ku bijewa ba ku iya wato kirgata to lalle ku sani Allah ya wannan da saboda shi ghafurun ne mai yawan gafara ne bana kallon ku da zulmun ku rahimun sannan Allah ta'ala mai jin ya ruwa babban malamin tafsiri al-imam yake kathir ke cewa Allah tabaraka a wannan ayoyi ya ba mu labarin gajiyawar bayinsa na cewa ba za ka iya kirga nimomin Allah ba ba sai ma su iya tsayuwa da godewa Allah akan nimomin da ya musu haka wani bawan Allah ke ibn habib ya faɗa ina inna haqqallahi afqal lalle haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala mafi nauyi ne akan bayan su tsaya da shi ma'ana bayan za tsayawa da haƙƙin Allah ɗari bisa ɗari ba sannan wannan malami yake cewa ni'imomin Allah suna da yawa ni'imomin Allah suna da yawa sai da mutane ba za su iya kididdige wannan ni'imomin na Allah tabaraka wa ta'ala ba sai dai bayin da su wani gari a matsayin masu tuba zuwa Allah a su yammaci ma a matsayin masu tuba zuwa ga Allah idan Allah ya ba ni'ima bayan ka yi godiya sai kuma ka tuba zuwa ga Allah wannan shine zai sa ka zama kamar ka gode wa ni'imar da Allah ya ma ya uwa akwai ni'ima wata mutum a karan kanta ko famili a matsayin famili ko kuma gari a matsayin gari ko al'umma a matsayin al'umma ba ta iya rayuwa babu wannan Ba babu wani abu da zai tabbata idan ya zama cewa wannan ni'imar babu ita ya yi kuwa wannan ni'ima ce da dukkan mutane suna neman wannan ni'ima musulmi ne kowa musulmi bai yana kan wannan ni'ima karami ne kowa ba yana kan wannan ni'ima talaka ne kowa kuɗi yana kan wannan ni'ima ya yi kuwa wannan ni'ima ce da ba a taɓa samun ni'ima bayan imani da biyayya ga Allah sama da wannan ni'ima ba wannan ni'ima ke ni'imar wato lafiya da kuma zaman lafiya ni'imar aminci da al'umma ta zauna lafiya ba ta jin tsoron wani zai cuce ta ba ta jin tsoron wani zai kashe ta ba ta jin tsoron wani zai taɓa lafiyar ta a cikin ta ko a waje to lallai wannan ni'ima ce da kowa yana nema wanda ya kaza da mai kuɗi in ya gida sai ya sa waya wannan karamin talaka wani talakan da ya fara yin kuɗi kenan wannan mai kuma kuɗin na gaske sai ya sa wayar ta electric sai da kana kaba wani da ke cewa yi shi ka duk wannan ya yi da zaman lafiya kai in yana da hali zai kawo tsofaffin sojoji zai kawo indijan ya sa su a gidan wajen da su ba shi kariya duk yana neman aminci amma wannan aminci gaba ɗaya na hannun Allah ka baraka wa ta'ala ya yi kuwa wannan ni'ima ta zaman lafiya idan ce Allah ya goranta wa ƙuraitawa lokacin da suka kauce daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga musu ba ya zama da su a wani gari ba guri ba da suke samun dukkan kayan marmari Allah ya rinka min ladunna wannan arziki ne da gare mu walakin da asrarhum la ya'lamun sai da yawa da cikin su bisani kai Allah madauki sarki tuna musu waɗanda suke kewayen su da ba su wannan ni'imar ta zaman lafiya yake awalan yarau Allah tabaraka wa ta'ala yake awalan yarau anna ja'alna haraman amina ba mu sanya wato haramin ya zama mai aminci ba amma wani takalbar suna su mai haure mutane ke tsaye da wurin ana kujar su ana zalin su ana musu abin da ba daidai ba Allah madauki sarki ce da ƙarya za su imani afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun da ƙarya za su imani sannan su mutu cewa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ta zama lafiya da kwanciyar hankali ya kuwa saboda zaman lafiya abu ne mai kima mai daraja Allah madaukin sarki ya kira kuran shayi muna musu liman da ya musu bayan ya ce fal ya'budu rabba hadal bayt su bautata wa ubangiji wannan daki sai ce annabi afa'anahum min ju'in ga bai wanda ya muku shine ya kiyar da ku a lokacin da kuke cikin yunwa sannan mu'amalahum min khawf lokacin da suke cikin tsoro kowa na ganin za ta fuskarsa za ta kashe shi za ta taba lafiyarsa Allah ya ba su abinci abin da ni'ima ce lalle mai girma ya yan uwa wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya kira ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa kunu in antum qalilun mustaqafuna fil ard kusa da lokacin kuna yin kadan rauna na a bayan tsaka kuna tsoron kada kafirai su kama ku su kashe amma fa awaku sai Allah ko ya sarki ya tattaro ku ya mai da kuna wa ayyadakum bi nafsi sannan Allah ya taimaka muku da taimakonsa bayan wannan kun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da yake zama na biyu wajen zaman lafiya shine baka jin wahalar rayuwa kana ci kana sha sai ce wa razaqakum min at-tayyiba sannan Allah ya azurta ku daga tsarkaka dada da abubuwan da za ku ci wani a bayan kasa amma Allah ya tana muku wannan laila annakum tashkurun dan ku gode mun kimin da ya kuwa dan adam yana bukatuwa zuwa ga amin iya bukatuwa zuwa ga nutsuwa kamar yadda yake bukatuwa zuwa ga abin da abin sha da lafiya a jikinsa wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake hada zaman lafiya da abinci abu ɗaya a cikin alqur'ani ganan ma yace annabi at'amahum min ju'in yace wa amanahum min khawf kan da yace wa daraba Allahu masalan qaryatan amanat كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كانت كانت آمنة مطمئنة كذا ما الله فيها سنن يأتيها رزقها غدا من كل مكان abincin da arzikin ce na zuwa a yi ko ko'ina ta ga zaman lafiya za a abinci to shi sa Allah ko shi sarki ya hada ta aure guda daya ya yi kuwa idan zaman lafiya ya cika gari ya zama ana zaman lafiya to za a ga mutane sun samu aminci wajen yin addinin sun samu aminci a wajen kawukan sun samu aminci a wajen hankalin amma an ba zaman lafiya za a gaba wannan ana kawai cikin masallaci ko kuma ana zuwa a cikin ɗanɗan ila wani ma da mutum gida ya ya ko kamar ya tsohon hanya zai yi shahada ya yi kuwa idan ana zaman lafiya mutane za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin dukiyarsu da mutuncinsu ya yi kuwa a cikin farfajiya ta addinin mutunci a nan ne ake samun nutsuwa ake samun aminci wannan ne yake sa nutsuwa ta yawa a gari kuma jin daɗi yawa a gari matuƙar ana cikin zaman lafiya shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da mu duk wanda ya wayi a gari a cikin ku yana cikin amince baya cikin tashin hankali mu'afin fi jasadi sannan yana da lafiya a cikinsa inda hukumu yau ne sannan a wani ranar yana da abin da zai ci da iyalinsa annabi sallama ke faka annama da zabu duniya wa hasbu biha basirha kamar an ba shi duniya ne da dukkan sansanin ya zama kana da wannan ni'ima guda uku na farko aminci ba ka tunanin wani zai zo cikin gidanka ko cikin iyalin kai kashe ka ko ya taba rayuwarka ko ya cutar da kai sannan ga lafiya a jikinka kana da abin da za ka ci a wata ranar kamar an baka duniya ne da abin da ke cikin da abin da ke galibin ka amma abin da farko shine amin ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kuwa idan gari ya zama babu zaman lafiya to yanayi zai canja ba wani mutum da zai ji dadin rayuwarsa a lokacin da ake cikin rashin zaman lafiya sannan abin da zai samu mutane shine firgici har ta wurin ibada za a ga ana kaurace wa masallatai za a ga ana kaurace wa hanyoyi za ka ana kaurace wa guraren da mutane suke rayuwa a cikin za ka ana hana yin musulmi ma ana hana musulmi ya bayyana da abin da yake ne sha'a'ir na addini, ka wannan shine zaman lafiya rashin zaman lafiya shi ta za ka mutanen Allah Musa lokacin da ba sa cikin zaman lafiya ga cikin imani amma suna cikin shi ta Allah ta tabaraka wa ta'ala yake fa ma'amala Musa Illa إلا ذرية من قومه أما على خوف من فرعون وملئه ga imanin amma suna tsoron fir'auna suna jin tsoron jama'ar fir'auna Allah da kansa yake fir'auna ya san girman kai yace wa inna fir'auna la ahli fil ard wa inna kullu min al musrifin shi ta wani yace inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala annaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين الله يثبت لك فرعون أن جرم الكيد أن جديد الكيد الظالمين المتجهين wanda ya sa waɗannan mutane ga sun yi ba da cikin tsoron sarawa amma kai za ka yi kalla a cikin kwanciyar hankali za ka yi azumin cikin hankali za ka yi kalla cikin kwanciyar hankali to ba wanda ya ce fatan a samu rashin jituwa da rashin zaman lafiya sai mutumin da bai taɓa fata cikin tashin hankali amma na tabbatar duk wanda ya tuno yanayin da aka shiga lokacin da ake yin abubuwa na boko haram lallai ba wanda zai yi fata sai wa tashin hankali ya dawo idan ba kan yanayi da aka shiga a farko farko na wannan kishi na covid-19 ba wani bawon allah da ya so a ce irin wannan abin ya mutane sun shiga cikin tashin hankali sun ji yunwa sun kishirwa sun ji damuwa a cikin rayuwa sai da fatan allah ya sani ya kuwa idan aka cire ni'imar zaman lafiya to jahilci ne ke yaduwa in gari bai zauna lafiya ba jahilci ne yana yaduwa yanzu ya rika kwanan sun rubuce islamiyya ba rika kwanan sun rubuce tafis ba yaran na kwanan na wuce makarantar boko ba suna zaune kawai a gida suna zaune dandan ba abin da ke yi sai wanda yake da hali ya samu wannan ustazu da dauko shi zai ce kawai yara na extra ne sai wanda yake da hali ya samu wani dan jami'a dan aji ne ko aji biyu da yake yin karatu da kar ya kira shi ya ce zo karantar da ana fi da kare amma da a wani irin da babu shi ta ake fatin zaman lafiya a cikin rayuwa ya ɗan uwa idan tsohon wani ya samun mutane aka je da zaman lafiya to wannan yana jawo talauci da yunwa in ana rashin zaman lafiya a gari to wannan dalilin ne ke jawo talauci da yunwa amma ana zaman lafiya mai aiki zai tafi aiki mai kasuwanci zai tafi a kasuwanci mai fadar ko zai tafi kadago kai dan maula ma zai je ya maulata amma in ba zaman lafiya ba inda za ka in ba zaman lafiya yanayin da ake ciki yanzu ko ba ki da ke bin mutum idan ka je kana bashi na zai ce ma covid 19 da aka ana lockdown da aka ni ma ba na samu sai dai kafin ki an gama mura, ko da ba gaskiya ba ne ya ɗan uwa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nima da yawa akan al'ummomi da ta gabata ni'ima irin ta zaman lafiya amma a yayin da ka ke cewa Allah suka nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala bai ta ba sai Allah ya kanta ga ayatin suratul nahl na karanta وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة Allah ya مثال misalin gari da من kasance mai aminci ga kuma dutsuwa ga zaman lafiya ga dutsuwa bayan wannan ya ci hajji ko a raga da min kulli makani wannan alƙarya abin kirki na zama da ta ko'ina amma matsalar shi ne fa kafara bi an umilla sai ka fitar Allah sai Allah Allah na ba su lafiya na ba su abinci na ba su kwanciyar hankali su kuma suna saba ma Allah to daga nan kuma Allah ke canja fa azana Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana musu tufafi ya dandana musu yunwa da tsoro suka dawo su zaman lafiya suka dawo ga tsoro ko wani jin tsoron za a kashe shi amma Allah ka ta ariya ta bima kam yasna'un bi sababin ma kam yasna'un saboda abin da sai kasance suna aikatawa wanda Allah ta'ala baya so sai Allah ya canja musu na tabbatar ko kai ne da wani aboki ko wani yaro kana kyautata masa yana zagin ka kana kyautata masa yana ma illa na tabbatar wata sai ka janye wannan duk abin da kake masa balle ni san bawa da Allah ba irin wannan bane shi ta Allah tabaraka wa ta'ala shi so yake hima ni ma ka gode ba mu sani yan uwa dawamar zaman lafiya ku gode wa Allah a hadasi al-hudayr ibn iyad yace cewa babu abin da ke sa ga ni'ima Allah ya bawa ni'ima kuma ni'imar nan ta zauna daram dam sai in yana gode wa Allah kin yi wa Allah da so jiya da su yana cikin ni'ima ni'ima ta kunce wannan ta kunce ne saboda samun Allah tabaraka wa ta'ala da yake ya yi kuwa mu sani cewa kafin cewa ni'imar Allah kamar kana san Allah ya janye ni'imar mu sani cewa samun Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗauke ni'imar Allah kuma yana sa asabar Allah saukan Allah ta Allah ta yi shi ta ka Allah ba mu labarin sabi'awa wanda ka kima suka ce garin ne nan gona ce ta kayan abinci nan gona ce ta kayan marmari kadiba ya fito kadiba ya fito suna rayuwa sun wannan sannan ga ubangiji yana jira in sun rayu akan imani da aiki na gari suna mutuwa ya mutu gafara ya sa su amma sai suka fantare wa Allah wannan abincin da suke samu shi Allah mai da shi an ba ruwa ya zama magariya da ruwa ne abincin da za ka dinga cika Allah ya canja musu yake da arkani min sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna 'alayhim sayl al-'arim وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمس وأصل وشيء من سدر قليل الله يقول ذلك جزيناهم بما كفروا mun saka musu da wannan ne saboda kafircin su saboda butulce mana da suke yi wa hannu jaji ko wa hannu jaza ila kafa ba wanda ne ke irin wannan sakamako sai butulu wanda zani mata ni'ima shi kuma ya kafirce mana ya da kuwa mu sani cewa Allah baya dauke ni'ima in bayi sai in bayi su aikata da Allah zai dauke ni'ima ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يبينوا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم Allah baya canja ni'ima idan ya sai kun canja kun mutunce wa Allah kun ci gode wa Allah to anan sai Allah ya janye ni'ima ko mu sani cewa shi dan yayi alƙawari din ni'imar da Allah ya ma ba za a gure ba ya ce dai to ta gaba ta baya ka dama sabu sai ya hana bayi gode wa Allah kuma la'atiyannahum min wa min وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين da yawa ba za sami suna gode ma ba ya Allah jin ni'ima da na musu wani ya dauka mai bai da kuɗi Allah bai mai ni'ima ba wata rana a kudiya na gori bawan Allah bai da hannu iyalin bai da kafafu iyalin sannan makafu da haka in za ka bada sadaka sai dai ka sa a cikin kurar da yake amma yana bin Allah yana zuwa ya bara ya samu abin da zai ci da shi da yara bai da hannu bi bai da kafa bi bai da ido amma kai da kafa guda biyu ga hannaye guda biyu ga ido Allah ya baka wata ni'ima kake nema Allah ya baka rayuwa ya baka addini Allah ya baka hankali ya baka tunani ba kuɗi ne kaɗai ni'ima ba a lokacin kuɗi na zama bala'i zan musiba duk kuɗin da zai raba ka da hanyar Allah wannan musiba ne amma ɗan adam sai ringa jin cewa shi ba abin da aka yi masa duk wannan ni'ima da baiwa da Allah madaukin sarki ma ya yi uwa shi ka su biyo da cikin bala'i ya samu mutane su suke jago wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da gidan musiba yana kawo ku saboda abin da hannayen suke aikatawa ne dan ma Allah yana yafa da yawa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula in kaga abu mai kyau ya same ka daga Allah amma mara kyau sai ka dawo mara kyau kai ka dawo kanka ya ɗan uwa da wata hanyoyi inda za mu biso za a samu zaman lafiya a ƙasa za a samu zaman lafiya a dukkan wani jeji a dukkan wata hanya a dukkan wani kororo za a samu zaman lafiya wani wata cutar da wani ba abu na farko al-muhafazatu ala tadbiqil hudud shar'iyya shi ne a ƙasa ta musulmi a rinka tabbatar da hukunce-hukuncen musulmi duk wanda ya kashe musulunci ce a kashe shi wa katabna alaihim fiha anna an su kuma suka fi ka'ida suka ce al-qatl anfal al-qatl kisa yana kuma ya kisa duk wanda ya san ya kashe gobe za a kashe shi shi ba zai kashe ba shi sa sai na amurka su mutane su bakwai a garin sana'a sai kashe mutum guda daya yake sai ya kashe shi sai Allah ce Allah ta yi rai da rai sai na umar yace law tamala ahlu sana'a ala qatl hada la qataltuhum da duk mutanen sana'a ne suka so akan suka haɗa akan kashe wannan mutum guda ɗaya, duk na kashe su aka ce mai hikima aka ce hikima idan mutane ta gane sai mutum ɗaya ya kashe mutum ɗaya, sannan za a kashe shi to abin da ya kamata to za su dinga yin taron yi nan da nake za a kashe wani sai in gayyato mutum biyar sai mu je mu kashe shi kaga ku san na ne fiha annan nafsa bil nafs ba annan nafsa bil anfus ba saboda hikimar shi ne wala kun fil kitab hayatun ya ulul alba la'annakum tattaqun hikimar shi ne a halin kitab ko mutum ɗari ka taru sai kashe mutum ɗaya aka shi nan gaba mutum ɗaya ba zai je kashe wani ba mutum ɗari ba za su je kashe wani mutane ba babban dalilin da ya ja za a zo gidan mutum a kashe shi kidnapper kai ka hanya kashe ka wannan bandit su tare ka hanya su kashe kasan ma abin dama ko su shigo gari su kona shi ne gwamnatocinmu ba su da damuwa na sai an daina kashe wannan al'umma wannan shi ne gaskiya inda suna da damuwa ai ne duk wani shugaba da ka sani ranar da aka ba shi mulki in musulmi ne sai ya rantsa alƙur'ani cewa zai kare constitution in kirista ne sai ya rantsa da babu zai kiyaye constitution shi sa section 1 na constitution ba na sovereignty clause mana constitution yana sama ko shugaba ne ya zo zai jagoranta sa dole sai ya aiki da constitution to idan haka ne section 33 na 1999 constitution ya ba kowa right to life kowa yana da damar ya rayu ba wanda zai taɓa ma rayuwa ya kamata shugaban kasa da gwamna da duk wani security ya zanto cewa su kula da wannan bai kamata saboda wannan section 33 na 1999 constitution bai kamata a bakara cikin mutane ba da ba aya za a cikin bakara ko kuma cikin surat al-ibrahim constitution ya ba kuma right an me yasa shugabannin da karanta al-qur'ani suka kasa dabbaka wannan dokar ga waɗanda suke shiga gari su kashe kowa yanda Allah ya shugaban kasa ne ma haka za a su da gwamnati ne ma haka za a su da ɗan majalisa suke zuwa ne ma haka za a su kai da ɗan isma ma ne ma haka za a kyale su saboda mai saboda talaka suke kaba kuma constitution a section 45 ya yi maganar cewa duk wani mutum da yake takamar yana da rai za a iya violating rights ɗinsa in ke zai taɓa public deputy zai taɓa public morality zai taɓa public interest zai taɓa right of others to shi ma right ɗinsa dole a bring this a violation shi wannan dole ne wannan yana cikin constitution a section 45 me yasa shugabannin da karance za su aiki da constitution ba ta yin amfani da wannan saboda azzalumai ne wasu ne ba su da kwalwar da ya kamata su gane cewa bai kamata sun kada mutane ana kashe su ba amma yau akan sittin gobe a ta saba'in gasa a ta tamanin kai ka ce garin ma gaba ɗaya babu hukuma kuma saboda zalunci har da yanzu kan tambayar ba iya amsa mana ba shine su wannan banki sun da ya samun kake kusa ba ta wata hanya ce samun bindiga a wata hanyar suka samu bindigo suke shi da su suna kan talakawa amma kai talaka da za ka kare kanka duk da dokan najeriya a akwai provision na self defense kai ba kai suka mallaki wannan dan ka kare kanka ba kago in likely a da ke cewa kawai mu zauna a kashe mu kuma na rantse da Allah ba za mu taba tsayawa wai a ce wai kowa ya zo ya kashe mu ya tafi ya saba, in kika kaje kare mana wallahi za mu kare kanmu ko ko ta wani ko ta warai dole ne za mu kare kanmu ba za mu zauna kawai a lafiya. mu zauna a ƙauye mu zauna a hanya ko wani da ke kai da su mara marasa manufa ko zo ta rika kashe ruwa ka yi za ka zauna a kashe ka ba za ka wani tattali ba ba za ka wani tanadi ba ba za ka tsaya ka gano abin da ya kamata ka a cikin ka ba in ba ka son a samu kira shi ne su kokari zuwa kare domin wannan right to life kowa sai yana cikin tattako na 1999 constitution ba yana cikin chapter 2 bane balle a cewa nan nan enforceable right ne a a yana cikin chapter 4 wanda chapter 4 kuma enforceable right ne dole ne ba a alfarma kuma dole ne a ta kare ba wannan dole a ta kare ma wannan amma wace a cikin shekin wani shugaban kasa ina muku jaje ba jaje ba ne jaje is not your responsibility abin da yake responsibility ka shine dole ka hana kashe mu wannan shine jaje kowa ya jaje in kuma ba za ku iya gaya mana mu za mu iya za mu iya kare kanmu amma ba mai ba talakawa a ƙauye a kore su a kashe su wani abin da kai wata rana a kasar mutum yana kallo aka yi matar ta fade aka yi yarta fade wani wani irin bakin cuge su ya kama shi amma wanda yana shugaban kasa a an kamo shi me zagi dan mutum ya zagi kai ne me zagi to wani ya ja magana a cikin facebook an kama shi amma wannan ban da suna cikin jeji suna cikin wanda suka ga dama amma kun yi kun ja da su lalle dole ne dole ne mutane ta samu cibau, su samu bajaujawa su samu dole abu ne ba ta yi a wurin ne iskan ya zan tuki wasu masu nan ya taba kowa ba cikin rayuwarsu amma ba zai yi ba ba zai yi ba kawai da daya a kashe mu bayan ga dokar kasa ta bada jama'a kare mu ga dokar kasa ta hana irin wannan tasirin kuma kuma hanyar ku'ani za ku yake da dokar kasa amma kun yi ba mu ce kun yi aiki da Qur'ani ko hadisi ba wannan ba dai kuma ne ba ku wani da shi kada ku zauna akan haka ba kuma ba laifin ku bane amma da Qur'ani da Al-Qur'ani a matsayin kana musulmi ka ce za ka rantsa da constitution sannan constitution section 1 subsection 1 subsection 2 subsection 3 dai yayi magana akan sovereignty na constitution wanda kuma a cikin da wa shugaba dole sai ya aiki da shi kaga da kamata a kyale ta addata na kashe mutane ba wannan ya haɓar da cewa zai haifar da rigima zai haifar da tashin hankali dan ba zai yi kawai ina zaune kawai da zaka zo mu kashe ni ba wallahi ba zai yi ba ba zai taba yi ba kawai ni na zama na yi saranda wai jira nake kawai kashe ni tafi lafiya ba zai yi ba amma muna kira hukuma tun kafin amarin ya zo ya zama haka lallai hukuma ta hannu sai maganin wannan yan da domin kasa ka zauna lafiya ya ɗan kuwa abu na gaba da zai ba mu zaman lafiya shine mu nisanci zunubi da saba ma Allah tabaraka wa ta'ala so da yawa zunuban da muke aikata su ne bala'i yake biyo baya mu ma da bangaren ya kamata mu daina saba ma Allah kowa ya caje kanta kowa ya san abin da yake yi wanda Allah baya kowa ya san me yake yi wanda Allah baya so ka daina dan ya zanto su a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma ya kuwa kullum mu rinka tuna ni'imar zaman lafiya zaman lafiya ya fi zama sarki. mu rinka tuna ni'ima ta zaman lafiya wannan zai sa ni ba zan tashi tayar da hankali ba kai ma ba za ka tayar da hankali ba domin tashi hankali ba shi da amfani a cikin al'umma abu na gaba ya kuwa mu ringa sanar da mutane Allah mu ringa sanya mu jin tsoron Allah da iqabar Allah mutum ya gane in ya kashe wani Allah fa ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammida fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima mun ringa ina musu wannan narkon wajen cewa ba abin da ya samu mutumin da yake aikata firin wannan laifi ya kuwa abu na gaba ne karantar da al'umma addini in dai mutum ba ba ne shi ba ya da a kawai mutum ma kuma ka dauki diga ka kai su kashe shi in dai mutum ba jahili har kawai ka ɗauki dauki diga ka shiga garin mutane kawai ka kai ka ringa prodigal abun nan har kan mai uwa da wani sai dai mutum dabba ne mara hankali ake ma ba ka so a kashe ka tun da ba ka so a kashe ka ne ka za ka so ne duk mai lafiyar hankali to amma jahili yana dawo irin waɗannan al'amara ibn al yake cewa idan ilimi ya bayyana a gari ko a wata ƙasa to za a ga nan babu sharri a cikin amma idan ilimi ya buya a nan za a ga sharri da barna a bayan ƙasa lalle ilimi na taimakawa wa kan al'umma su gyaru lalle mu dage mu yi ilimi abu na gaba ɗan uwa shine mu kiyaye hankulan ƴaƴanmu an kula kayan jiya jiya na arewa ke labarin daga kudu ana kamar kwayoyi na gari a cikin labarin garin ya zama wani gari ne na ɗan kawo kwaya ana ba a ɗan musulmi kwaya duk yaron gere da yana kan kwaya a kwakwalwar ta tabo ba na jebe da jawo daidai sai dai zama ɗan bazaro an gama da rayuwar shi dole ne ma haɗa ƙarfi da ƙarfi a unguwanni a nan unguwar duk wanda an gane ɗan kwaya ne yana tsoro da yi musulmi kwaya a haka kama ta akwai gurin hukuma wannan shi ne abin da ya kamata kar a kar a wani kunya a yi tare da mahaifinsa to don kuna tare da mahaifinsa sai ne daga kanta wata ran sai nan sai da ka in suka yi yawa kuma sai sun dawo da rayuwar ku a cikin unguwar da haka yaki da kwaya da hankalin mutane wannan wannan wajibi ne na al'umma wajibi ne na kowane individual dole ne ya zanto cewa mun hada karfi da karfi mun kwaci mun yi a ta harkar kwaya da shaye-shaye a unguwa wannan dole ne a yi wannan amma in ba haka ba al'amarin ya yi wa babban tashin hankali ƴaƴa mata tana cin gida tana shaye-shaye ya mace ya mace tana shaye-shaye a garin nan a kogurin da ake sai da kudin talar a nike amma kuma abin da ake zuwa kwaya ɗan kwaya da ke zuwa a garin nan ƴaƴa mata sun zama yin kwaya kuma duk al'ummar da ta zama shaye-shaye ne al'amarinta to duk mai yawan shaye-shaye yana samun excessive sha'awa da haka in namiji ne matar ta ba za ta ishe shi ba sai ya ji ya rinda zinace zinace kaga ba za a iya cikin al'umma in mace ce sai ta ce suna zinace zinace ba ni mun kasa an yi wata yarinya interview me yasa kika shiga harkar lesbianism sai da abin da yake faruwa mutunta mutunta ba ya ta satisfying tun da mutum ba ya satisfying ta da haka dole ta samu hanyar da za ta rage samun satisfaction da haka kuma mutum ne mata abin da ne mata sai kuma ta je ta biyo wata hanyar sai ta ce ita dalilin da ya sa ta ke yin dafin shi ne ya fi sauki akan da ta yi tana da awa. amma masu dole suna cikin gida suna ta aiki bayan ka zo ka kasa gida mata bukatar ta kana fita wata za ta zo gidan ya zama dandali na lesbian kaga dole bala da musiba shi ko cikin wannan al'umma dole mu gyara hankalin mutane da tunanin dole mu ba da gudunmuwa wajen gyara unguwa ta hanyar kamar yadda za mu gyara ta hanyar mu mata kwamfani mu mata katanga mu mata kaza mu gina gidajen mu ha kuma ta hanyar tarbiyyar ta sai mun haɗin gyara ko da ɗan a ka bayar da gudunmuwa kuma matakin da ya dace da karshe yan uwa muna kira ga hukuma kashe kashe da ake yi gaskiya da an ɗauki mataki irin matakin da aka ɗauko coronavirus da an samu sauƙin kashe kashen da ake yi ka dube da gari ya rude ka dube da aka lockdown ka dube da aka ɗauki matakai to haka ma wannan bandit din haka ya kamata a yi musu kuma constitutionally ya halatta gwamnati ta kashe su ya halatta a constitution ta kashe su abin ya halatta a kashe su domin yan ta'addar إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقوموا من الأرض za a ɗaukar mataki ko wani iri a kansu ba zai yi to ta hana wani rayu cikin aminci ba suna rayuwa sun aminci yan uwan kuma Allah mu gyara haɗa yanzu mu dage da addu'a Allah mu roƙi take karfi irin wannan azzaliman bogaye mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shugabanni waɗanda za su fi tausayin mu su tausayin al'umma shugabanni waɗanda ci gaban da damuwar mu kike damuwar su ba shugabanni karayi wanda za su tsara kudi zai ce abin da suka ga dama kun kyale ana kashe ba Allahumma inna al-islam wal muslimin wa adilla shirkal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa hna hawla ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awqamina wa asli a'immatina wa la tumurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka ta ittaqaka ya rabbal alamin Allahumma atina nusukana ha. wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقم إلى صلاتكم